وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتين لتنين بقي قوتا صفر أشيكرة تدبو دا تاريه دا أربعين دا تقص هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي دي دا أشرين قوتا بقي a shekara ta 2026 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al ɗahawiyya tahawiyya ta imamu abu ja'far al-tahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama da kamassul al-qur'an wanda ke unguwar batira a birnin Kano yau insha Allah yi darasi na 32 karatunmu na ƙarshe makon da ya shuɗe mun cike da ƙarshen matashiya ta 85 da aka yau za mu tashi farkon matashiya ta Tamanin da shida, cikin jerin gwano na aƙidun ahalus sunna wal jama'a kowace matashiya tana magana ne akan wata aƙida wacce ta zama wajibi ga dukkan musulmi ya ƙudurce dogaro da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sune aƙidun musulunci kuma sune aƙidun annabi da sahabbansa da shine imam tahawi yace wa kada alima Allah ta'ala cikin abin da ahlus sunna suke kudarcewa akwai cewa haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya sani ma lam yazal cikin abin da daman tuntuni akwai shi domin komai na Allah azali ne idan aka ce azali mana abin da daman tuntun tala-tala akwai shi domin Allah ba a taɓa yin wani lokaci da babu shi ba Don haka sifofin Allah ba sababbi ba ne irin sifofin ‘yan adam. Yanzu idan aka ce maka ado dogo, to wannan dogon sifarsa ce ko? To ta fara ne daga farawarsa, shi da mafarare ne, da aka sai da ya faru sannan sifarsa ita mata ne ta faru. Kuma koda da aka haife shi, ba ranar da aka haife shi ya zama dogo ba, sai da ya girma ya girma ya tsayin sannan sifar dogon ta ta dangance shi ko to shi Allah sifofinsa ba haka bane cincin tala tala Allah akwai shi Allah bai da farko bai ba farau bane to haka sifofinsa ba su da farko ba fararru bane yadda yake azali kadimi haka sifofinsa suke azaliye kadimai to shine Imam'u Tahawi yake cewa cikin aƙidar mu ta sunna wal jamaa wa qad alima Allahu Shi ne cewa Allah ya sani ta'ala maɗaukaki fi ma lam yazal tintin talatale adada da yadkhulul janna adadin wanda za su shiga aljanna da aka wajibi ne ka yadda duk wanda za su shiga aljanna Allah ya san adadinsu kuma ya san su ɗaya bayan ɗaya domin shi zai sa su shi ya gina musu gidan kuma gidan aljannan nan fa ba wai irin gidaje ne na duniya ba da za a haɗa mutum biyu a ɗaya ko gidan haya ma kaga wani gidan mutum sittin a gida ɗaya ko ɗaki ɗaya mutum kaza ba haka bane kowa da nasa waliman khafa maqama rabbihi jannata duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah Allah zai bashi aljanna biyu to kaga kenan Allah ya san adadin masu shiga aljanna dan haka ya gina musu aljannar adadin yawan su wanda kuma ba wanda ya san wannan ko annabawa ba su san adadin masu shiga aljanna ba Allah ne kaɗai ya sani yana daga cikin ilimin da Allah yake ɓance da shi adadin wanda za su shiga aljanna adadin wanda za su shiga wuta duk Allah ya sani wannan yana daga cikin iliminsa allazi ta'assara bihi nafsa wanda yake banci kansa da shi wa adada man an nara kuma Allah ya san adadin masu shiga wuta domin ita ma wutar gida ce da haka kowa an tanadar masa nasa an gane ko imamu tahawi ya ce jumlatan wahida a dunkule bai ɗaya da Allah ya sani fala dadu fi zalikal adadu wala layan kusumin. ba abin da zai dadu daga wannan adadi ba abin da zai rage ba rage ba dadi da Allah ya halicci duniya ya san adadin wanda za su shiga aljanna kuma ya san adadin wanda za su shiga wuta kuma wannan adadin ba zai ƙaru ba zai ragu ba Allah ya riga ya iyakance wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira ahsa kulla shay'in adada komai Allah ya kidanye shi ta fuskar lissafi da Sheikh ya yace hadha al-kalam wannan zance wa ma ba'dahu da wanda zai zo nan gaba matashiya ta 87 kenan min kalami Sheikh rahimahullah maganganun Imam Dahawi ne Allah ya ji kansa da rahama fi mawdu'il qada'i wal qadari abinda suke tattaunawa akai shine hukuncin Allah da zartarwarsa alqada abinda Allah ya hukunta zai faru an gane ko ayayi ya zartar kai alƙadaru abinda ya hukunta zai faru qada ya zartar an gane bambancin Allah ya ce abu kaza zai faru to wannan shine qadaru idan abin ya faru to shine qaba'u an gane ko misali yadda zamu gane mutum ne a kama shi a kai shi kotu yayi sata sai alƙali yayi bincike ya komai ya tabbatar masa da hukuncin sata da shaidu da komai sai alƙali ya rubuta ya ce to na zartar masa da hukuncin a yanke masa hannu an gane ko wannan shine ƙaba, alƙali ya zartar to idan kuma aka je aka yanke hannun wannan kuma shine kadar ko wancan kai shine kadar wannan shine qada da aka hukuncin Allah da zartarwar Allah a ƙarƙashin su ne waɗannan matashiya guda biyu suke magana ilimin Allah fil azal da kuma abin da zai je ya dawo na gudanar na gudanar duniya yace wal imanu bil qada'i wal qadar shi ko imani da qada'i da qadar hukuncin Allah da zartar zartarwarsa huwa ahadu arkanil imani sitti ɗaya ne daga cikin rukunnan imani guda shida wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ma'ana duk abin da kaga yana faruwa a duniya ba da ka yake faruwa ba daman Allah ya zartar zai faru kuma ya hukunta lokacin faruwar kuma ba makawa sai ya faru Kamar qala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace al-imanu shi imani rukunansa an tu'umina billahi bada gaskiya da Allah wa mala'ikaci da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa yawmil akhir da ranar lahira wa tu'umina bil qadari kuma kai imani da kaddara duk abin da yake faruwa a duniya da ikon Allah da sanin Allah da gudanarwa Allah ba kawai abu ne yake faruwa gesun ba a'a ko da ka ba a'a ko sudufa kamar yadda ake faɗa ba a'a abu ne yake faruwa da shiryawar Allah da tsarawar Allah da yaddar Allah da zartarwar Allah ba wani abu da yake faruwa da ka domin ba zai taɓa yiwa duniya ta gudana da haka ba ina fata an gane to shi kuma kaddara iri biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau ne yake nufi da mai kyau wanda ya maka daɗi mara kyau wanda bai maka daɗi ba amma shi a wajen Allah duk mai kyau ne domin shi Allah babu abu mara kyau a wajen sa duk abin da Allah ya mai kyau ne haka manzo Allah ya ce alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka duk alheri naka ne sharri ba daga wajen ka yake ba idan kaga sharri ya same ka to a wajen ka ne kai dan adam abin yake sharri yanzu kudin ka su zube kai shari ne a wajenka tunda baka ji daɗi ba ko ba haka ba ka faɗi ka ji ciwo wannan shari ne a wajenka ba baka ji daɗi ba to amma shi a wajen Allah mai kyau ne domin akwai wata hikima da ya ƙulla a ciki kai ne baka santa ba wani abin da za a nuna maka sakamakon faɗuwar kuɗinka sai ka gwammace ina ma ninkin ba ninkin su sun sake faɗuwa. saboda wani alherin da Allah ya ɓoye maka za ka samu ko kuma wani sharri da ya tare maka wanda in ba dan wannan ba da sharrin ya cimma yanzu kana sauri zaka je bakin titi kawai sai kai tintibe kai sai kaga ai ba dadi takalmin ka ya tsinke kila farcen ka ya fita ka je kemis duk ka ji ba dadi ba ma ta yi Allah ya kaddara in ka isa titi a karfe kaza daidai to mota ce za ta taka ka to da Allah yake so ya kautar maka da wannan sharrin sai ya takaita maka sakamakon kila wata addu'ar ka ko wani alheri da kai zai biya ka sai sa to abin ya takaita a tuntube kawai to da Allah zai bude maka kaddara ya ce to da ba mu sa kai tuntube ka dan yi latti minti kaza motar ta wuce ba da an ka je titin a daidai karfe kaza to ita kuma motar za ta wuce taka kaza ta yi da dama irin wannan yana faruwa kaga mutum ya je waje ana fashi da makami sai a ce sau minti biyar da gama fashi ka zo shi kuma kila direba ne tayarsa ce ta fashe a hanya yana ta tsaki bai ji daɗi ba ya tsaya ya kwance ya ɗaura to nan ku fashi ake a hanya Allah ya tare masa wannan sharrin da wannan ƙaramar ƙaddara a madadin wacce mummunar ƙaddara ta same shi to haka nan kai rashin lafiya ba za ka ji daɗi ba amma wani kankarar zunubi ake maka da an bakka ka tafi da zunuban lahira ba za ka shiga aljanna ta farar ɗaya ba sai Allah ya kankare maka wannan zunubin ta hanyar ɗora maka wata cuta a duniya da sauransu to shi yasa duk abin da Allah ya kaddara wa bawa a wajen Allah alheri ne domin Allah baya nufar kowa da sharri amma kai a wajen bawa in abu bai maka dadi ba to shi ake kira sharri in yi maka dadi kuma shine alkhairi to da ka wa tu'mina bil qadari kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi kyakya da mummuna wa fil qur'ani yazo a qur'ani batun kaddara Ƙauluhu jalla wa'ala faɗarsa mai girma da buwaya na kulla shay'in khalaqanahu bi Allah ce mu dai dukkan komai mun halicce shi da kaddara. Abin nufi ranar farawa da abubuwan da za su faru da kuma ranar karewa. An gane ko? Kowane ɗan adam da ka sani a duniya akwai ranar da ya fara da babu shi. Kuma akwai ranar da zai zo ya kare a neme shi a rasa. Allah ce hal alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura lalle an yi wani lokaci da dan adam babu shi a duniya duniya ta taba zama ba mutane a cikin ta in ka karanta kissar annabi adamu zaka san farkon tarihin zuwan dan adam duniya da babu shi wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa na yayin da ubangijin ka yace da mala'iku zan sanya halifa a ban kasa waye halifan shine annabi adam shine farkon dan adam to lokacin babu shi Allah yake gaya wa mala'iku za a yi shi qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu to kaga shi kansa annabi adam yana da farkon farawa kuma yana da ƙarshen karewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce yace da Allah ya halicci annabi Adamu shekara dubu ya bashi Adamu shekara dubu ya a duniya karni goma shekara dubu cif yayi a duniya sannan Allah ya ɗauki rayuwarsa ya tafi to haka kowane annabi za a gaya maka tarihinsa yana da ranar farawa yana da ranar mai ƙarewa. to ina ku ga wanda ba annabawa ba wannan shine ƙaddara? to yadda ka san dan adam yana da ƙaddara, mala'iku ma suna da ƙaddara, aljanu ma suna da ƙaddara, sama ma tana da ƙaddara, kasa ma tana da ƙaddara, kowace halitta akwai ƙaddarata farawarta da karewarta abin da zai same ta a duniya da abin da za ta nema ba za ta samu ba da abin da bata nema ba ma zai same ta duk an gama Azza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari yace farkon abin da Allah ya fara halitta alƙalami ne cikin dukkan halittu baki da alƙalami Allah ya fara halitta amma alƙalami na Allah fa sai Allah ya ce da alƙalami ya rubutu sai alƙalami ya ce me zan rubuta ya ubangiji da ka da isarka sai ce rubuta duk abin da zai faru daga yau da nayi ka har in nade kasa manzo ce, yace fajara bi katbi maqadiril khalqi sai alkalami ya rubuta da umarnin da aka bashi na kumfa ya kunu duk abin da zai faru a duniya har wannan zaman da muke a yau alkalami ya rubuta kuma wannan kafin a halitti duniya da shekaru aru aru Ya haka komai Allah ya gama shi shine bahaushe yake hikimar zance yace Allah baya sabon aiki ba wai sai a yau Allah yake shirya me zai faru yau ba an gama sanafuru lakum ayyuha saqala da aka Allah subhanahu wataala ya gama komai sai dai komai da lokaci shi yasa duk yadda zaka so abu ya fara kuma lokacin sa bai ba baka isa ka jawo shi ba amma idan lokacin abu yayi kana zaune sai ka gani yana faruwa wannan kenan suratul kamar wannan aya tana cikin suratul kamar aya ta 49 wa qawluhu da fadin Allah wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kuma ya sanya masa gwargwado na farawa da na karewa aya suratul furqan aya ta 3 falaysa hunaka shay'un biduni taqdirin ba wani abu da yake gudana a wannan duniya ba tare da kaddara ba aw anna hunaka ashiya'a ko a ce akwai wasu abubuwan taqa'u da suke faruwa fatal haka kawai a'a babu duniya ba abin da yake faruwa haka kawai kai ne a wajen ka kake ganin abin haka kawai amma komin girman abu komin kankantar sa Allah ya rubuta shi kuma ya shirya shi kuma zai faru yadda Allah ya shirya kuma a lokacin da ya shirya ba abin da zai faru ba tare da Allah ya shirya shi ba ina fata an gane aw anna amra ulfun ko kuma al'amari kawai nature ce ba wani abu sunansa nature ƙarya ne an gane ko da al'amari ba ba bane kaddara Allah ce inna kulla shay'in yahduthu hakika do komai da ka sani yana aukuwa fa innahu muqaddarun ran al'amari ne wa maktubun kuma an riga ma an rubuta shi dan kasancewa ma abun ba da wasa ba bayan an kaddara kuma an rubuta zai faru da aka ba makawa kuma sai ya faru kuma yadda aka rubutan haka zai faru wal imanu bil qada'i wal qadari shi imani da hukuncin Allah da kaddararsa ya tadammanu arba'a darajatin ya kunshi matakai guda hudu nulakhisuha fi ma yali zamu takaice maka su cikin abu mai zuwa na zance al martabatul ula matakin farko al imanu bi ilmi llahi shamili dole ne dukkanin musulmi ya yadda da cewa ilimin Allah gamamme ne almuhi'i kewayayye ne bi kulli shay'in da komai komai Allah ya san shi kamar yadda yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ku saurara ku ji wanda ya halitta yana sane da halittarsa domin shi al-latifu mai zurfin sani ne al-khabiru kuma gwani ne ba wani abu da zai faru a duniya wanda Allah bai san shi ba ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya faru ya san abin da zai faru ya san abin da bai faru ba da ya faru ya zai faru da Allah ya sani wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba wani abu da Allah bai sani ba adadin bishiyoyin duniya da Allah ya sani ganyayyakin da ke jikin su duk Allah ya sani busasshen ganye ya sani danyen ganye ya sani kai in busasshen ganye ya tsinke daga jikin bishiya Allah ya san tsinkewarsa kuma ya san inda zai faɗi to dan Allah wanda yake da wannan sani kana tsammanin ka yi wani abu bai sani ba Za ka shiga wani waje ka kuyan masa karamin misali da Allah bai san da wani abu ba cikin halitta to wannan abun ba zai faru ba ba zai faru ba saboda wa zai busa masa rai kaga babu wa zai gudanar masa da numfashi babu wa zai narka masa abinci a cikin in ya ci babu wa zai kula da girmansa babu dan Allah ne kadai ke wannan to in kaga komai yana canjawa ya nuna Allah yana gudanar da shi ilimin Allah ba kamar irin ilimin mutane bane yanzu kamar gwamnan Kano kaga duk kowa a Kano a karkashin sa yake amma akwai abubuwan da yawa a gidansa ba bai san da su ba kai ba a gidansa ba a ɗakin sa ba ko ba haka ba yanzu a gidanka a ɗakin ka akwai abubuwan da baka san da su ba kuma akwai su kai ba haka a jikinka ba. yanzu sai yi tayu a bayanka akwai wani tabo ko ta tawada Allah amma baka san da ita ba tunda ba ciwo take maka ba amma Allah ya aje maka ita kuma shi yana sane da ita ajiyar sa ce subhanahu wata'ala wa anna Allah alima al-ashya'a azalan kuma Allah ya san abubuwa tintin tale alima ma kana wa ma yakunu Allah ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance wa ma lam yakun da wanda bai kasance ba law kana kaifa yakunu da ya kasance da ga yadda zai kasance to Allah ya sani la yakhfa ala ilmihi shay'un ba abin da ke koyuwa ga ilimin Allah subhanahu ta'ala mai girma da waya dan Allah mai wannan sifar yau zaka ce wani shine shi kace wani shehi Allah ne akwai shehin da yake da wannan kamar akwai wani mahaluki a duniya da yake da wannan sifa ko annabawa ba su da wannan sifa wannan sifa ta Allah ce shi kadai yanzu ka ga dai mala'iku da darajar su da wakilcin da Allah ya ba su su kula da mu amma akwai abin da mala'iku ba su isa san shi ba sirrin Allah ne duk abin da dan adam yake yi mala'iku suna tare da shi kuma sun sani wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amma ka san mala'iku ba su san zuciya ba mala'ikun da suke tare da kai dama da hagunka duk inda kuke tare kuke amma abin da ka kudurce a zuciya ba sani ba su sai ka fito da abu ka faɗa suke sani sai ka aikata suke sani amma zuciya sirrin Allah ce ولقد insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halicci dan adam mu muka san abin da zuciyarsa take sakawa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah Allah kadai shine masanin zuciya ko mala'iku da suke faɗi tashi da kai ba sa sanin wasu abu tattare da kai amma shi Allah ba abin da ka isa ka boye wanda bai sani ba la yakhfa 'ala Allah minhu shay an gane ko la yaktumuna Allah haditha to da Allah subhanahu wataala shi kadai yake da wannan sifa Almarta almartabatu thaniya mataki na biyu na sanin kaddara Annallaha, Jallawa, Alaka, wa ala Mafuzi; ka sani cewa Allah mai girma da ɗaukaka! ya rubuta a lawhil mahfuz lawhil mahfuz allan Allah kenan notice board ne a saman bakwai yake a nan ne Allah yake sanar da mala'iku abin da yake so su yi kuma ko su mala'ikun ba kowa yake iya zuwa wajen ba jibrilu ne kaɗai! yake zuwa inda notice board yake launin mahfuz sai je ya karanto abin da Allah yake so a yi shi kuma Jibrilu sai ya gaya wa sauran wanda Qur'ani ma anan Allah ya fara sauke shi daga nan Jibrilu ya dauko shi shine Allah ya ce bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz kuma Allah ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun shine kitabun maknun la yamassuhu illa al-mutahharun littafi ne tsararre ba mai taba shi sai wanda aka tsarkake su mala'iku kenan irin jibrilu alaihi salam wannan lauhil mahfuz din Allah subhanahu wata'ala duk abin da zai faru a duniya ya rubuce shi na maqadir al-khalaiq qaddarorin halittu baki daya ba'da an alimaha subhanahu bayan Allah ya san su kuma ya rubuta su a wajen wahiyal kitabatul amma shamila li kulli shay wannan rubutu ne gamamme wanda ya kunshi komai da komai duk abin da ka sani da ma da ka sani ba in dai na halitta ne to Allah ya rubuta shi a wannan allo To wannan yana nuna maka ba karamin allo bane ba karamin allo bane komai na duniyan nan an rubuta a jiki kai ba duniya ba har tashin alkiyama har abin da zai faru a hisabi duk Allah ya rubuta To kaga wannan ya nuna maka Allah na Allah ne ba irin Allah mutane bane. Wafil hadisi ya zo a cikin hadisi inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abin al farkon abin da Allah ya fara halitta a duniya cikin halittu baki daya al shine al ina masu cewa farkon halitta shine annabi manzo Allah gashi da kansa yana faɗa farkon halitta shine me al bai ce ni bane kuma tare da haka manzon Allah ya fi wannan al-qalamin daraja a wajen Allah in kai kana tsammanin sai ka ce annabi shine farkon halitta duk da baka da hujja shine ka yabe shi to ka sani wannan ba yabo bane farkon halitta ba ta nuna me yabo ba ta nuna yabo yanzu nawa ne a gidanku za a haife ku kana da yayye goma kai ne na sha ɗaya ko kana da ko goma sha biyu ne amma yayyanka guda shida sun girme ka kai ka zo a na bakwai kuma biyan suka biyo bayanka, ka amma ya zama kai kaɗai kai gwamna a gidan kai kadai kai shugaban kasa kai kadai kai ilimi yanzu na ɗayan ya fi ka inda farko shine fiyayya to sai a ce ka ya fi ka duk da shi bai yi gwamna ba duk da shi bai yi shugaban kasa ba duk da shi jahili ne talaka ya mutu to ba haka ake nufi ba ba inda aka ce maka na farko shine me mafifici ba inda aka faɗi wannan ba inda aka faɗi wannan an gane ko da haka manzo Allah yace farkon abin da Allah ya fara halitta shine me shine alqalami duk hadisin da yace wai farkon abin halitta wai shine hasken annabi ƙarya ne wannan hadisin da suke kirkira su ce wai annabi sun sallama ya ce awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyika ya Jabir wai annabi ya ce da Jabir farkon abin da Allah ya halitta hasken annabin ka ya Jabir wannan hadisin ƙarya ne tijani tijjaniya kare suka kirkire shi, shehu tijani ya kirkire shi a cikin jawahirul ma'ani. Hadisin ƙarya ne, babu shi. ina ta an gane da haka wani hadisi malamai suka ce bai tabbata ba ƙarya ne bai inganta ba farkon halitta da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingatacce wanda yana cikin musnad na Imam Abu Ya'la da musnad da sunan na Imam Al-Baihaqi shine alƙalami shi Allah ya fara halitta an gane ko qala sai Allah yace da alƙalami uktub yi rubutu Ƙala sai alƙalami ya ce da Allah ma aktubu me zan rubuta, ƙala sai Allah ya ce, Uktun ma huwa ka'inun ila yawmin qiyamati rubuta duk abin da zai faru har a tashi alƙiyama. Fajar alƙalamu bi huwa ka'inun ila yawmin qiyama da ka alƙalami ya gudana da rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin alƙiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Al-martabatu thalitha mataki na uku martabatul mashi'a bayan ka yadda Allah ya san komai kuma ka yadda ya rubuta komai to sannan kuma ka yadda da cewa duk abin da yake faruwa a duniya sai da Allah ya ga dama abin ya faru ba abin da yake faruwa ba da ganin damar Allah ba yanzu kai a gidanka zaka iya cewa matarka karki fita yau ka zo ka tarar ta fita to wannan kaga fitar ba da izinin ka bane ba kuma da yadda ka iya da ita tunda ta riga ta fita kololuwa ka sake ta zaka iya aje abu abincinka ne akuya ka ta zo ta buge kwanan ta cinye kaga ba ita ka dafa ba ba da izinin ka ta ci ba kuma ta fi karfin ka ya kayya da ita sai dai ka yanka ta to shi Allah a mulkin sa haka baya faruwa duk abin da kaga ya faru a mulkin Allah sai da ya yarda sai da ya ga dama ina ba ta gani sai da ya ga dama walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum ma yaftarun da ubangijinka bai ga dama ba duk mai aiki bai isa yi ba to amma wannan ba hujja bace na ka saba wa Allah ka ce to ai shi ya ga dama a'a shi ya halicce ka shi ya baka lafiya shi ya baka iko shi ya baka hankali shi ya baka gani shi ya baka ji shi ya baka kafar tafiya wanda duk da wannan kai amfani ka saba masa amma tare da haka bai baka dan ka saba mai ba da haka ba za ka kafa masa hujja da wannan akan ka saba masa ba ka ce ya Allah to ai da baka ga dama ba ai da ba zan yi ba ina ba ta gane domin da ya baka duk damar sai ya ce maka kai aikin alheri da ita kakkai da ne sharri haka da kaje kai sharri laifin ka ne amma tabbas damar Allah ne ya baka karfin da kaje kai fasikanci Allah ya baka hannun da kai sata na Allah ne shi yayi maka idan da ka gani ka tafi wajen yawon banza Allah ya baka da bai ga dama ba sai makantar da kai amma fa da ya baka bai cewa na je ka saba min da shi ba shi yasa ba za ka samu mafita ba akwai masu fakewa da wannan sai ce to ai in haka ne to ai Allah da ganin sa muka yi komai da haka ko alheri ko sharri muka yi bayin mu bane yin Allah ne a a dan adam yana da iko yana da mashi'a gwargwadon wacce Allah ya bashi amma dai iko din gurungum na Allah ne to shine almartabatu salisa mataki na uku martabatul mashi'ati shine mataki na ganin damar Allah la yakunu fi hadha kauni shay'un illa bi iradati Allah wa mashi'atihi ba abin da yake faruwa a wannan duniya sai da ganin damar Allah da kuma kuwacewarsa mimma huwa fil lauhi al mahfuzi daga abubuwan da aka rubuta su a lauhil mahfuz din ko su din ba sa faruwa sai Allah kuma ya yadda wa fi ilmihi subhanahu ta'ala kuma suna cikin ilimin sa ma'ana ya san da su bai girma da gwaya la yahdusu shay'un biduni iradatihi ba abin da yake faruwa ba tare da yaddarsa ba wala yakunu mulki mulkihi ma la yuridu subhanahu wataala kuma a mulkin sa ba abin da yake faruwa wanda bai ga dama ba duk abin da kaga ya faru a wannan duniya mulkin Allah ce to sai da Allah ya ga dama sannan abin ya faru inna ma inna Allah yaf'alu ma yuridu Allah shi ke aiwatar da abin da yake so ko ya ga dama alhajj ayat suratul hajj kadhalika Allah yaf'alu ma yasha haka Allah yake abin da ya ga dama Ali Imran ayat cikin surata Ali Imran fama ya fi hadha al fi hayatin wa min hayatin wa mautin ba abin da yake faruwa a wannan duniya na mutuwa ko rayuwa wa ginan wa faqarin ko talauci ko wadata wa imani wa kufrin ko imani ko kafirci kullu zalika sha Allah face duk sai da Allah ya ga dama wa aradahu ya nufa sha alkhaira wa sha sharra kai hatta da alheri da sharri sai da ganin damar Allah suke faruwa gobara ba ta isa ta ci ba sai da ganin damar Allah ruwa ba zai sauko daga sama ba sai da ganin damar Allah ma'ana sai da yaddarsa sai da izininsa to wannan abin da zai gadar maka shine duk waɗannan abubuwan ka neme su a wajen Allah dan adam bai isa ba duk wanda ya ga ya ganka da kuɗi bai san lokacin da ka yi su ba kuma ba da shawararsa ba shi ma nasa bai san lokacin da ya yi su ba wa ma yadaril faqiru wa ma yadaril ganiyu faqiru mata ginahu wa ma yadaril ganiyu mata ya'ilu talaka bai san lokacin da zai yi kuɗi ba mai kuɗi bai san lokacin da zai talauce ba Allah ne kaɗai yake al'amarsa shi sa wuce ce dare ɗaya Allah kan yi bature dare ɗaya Allah kan yi bature amma a yau sai kaga wani ya kwashi jiki ya tafi kabari wajen shehu waye masa arziki ya tafi kabari wajen shehu ya bashi eh, nasara ya bashi farin jini ya bashi mulki ya bashi kaza duk waɗannan abubuwan shi kansa shehu bai san lokacin da aka dabbara su ba aka shirya su ba kawai sai dai su faru dan Allah hankalinka idan da a ce shugabanni ke ba da mulki wani wanda ba muridin ba zai yi sai ko muridan ba za su yi wala ƴaƴan su za su yi ta ba in sun gama a karya kujerar Allah ba wanda zai wanda shine maganar gaskiya ka koma duk gidan wani shehi kaga yadda ake rigimar halifanci wasu muridan suna ganin su suka fi cancanta dan su suka bauta masa tuntun talatal tun bai auren fara ba tun bai haifi ƴaƴan ba su kuma ƴaƴan suna ganin su bai suka cancanta saboda ubansu ne amma inna Allah yarzuqu man bi ghairi sa wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim dan haka duk waɗannan abubuwan mu neme su a wajen Allah kada mu neme su a wajen wani Allah ba wanda zai iya mana ko annabawa ba sa ba da arziki ba sa ba da mulki ba sa kashewa ba sa rayawa duk wannan ayyukan Allah ne domin wallahi in akwai mai kashewa mai rayawa shi ba zai bari ya mutu ba ko ba haka ba ba wanda yake da ikon ya kashe ya raya zai bari shi ya mutu ko ya bari wani nasa ya mutu sai ya hana game da yake aikin Allah ne kuma ya rantsa yace duk mai rai sai ya kashe shi kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai sai na kashe shi dan ya tabbatar da kowa rayuwar kowa temporary ce ta ce ne permanent duk wata rayuwa da ka sani a duniya temporary ce rayuwar Allah ita ce permanent shi yasa Allah ya alƙawari sai ya kashe kowa dan ya tabbatar wa da kowa rayuwarsa ba tabbas bace ya tabbatar kuma da tasa ita ce tabbas subhanahu wataala wadaka babu abin tsoro sai Allah babu abin nema a wajensa sai Allah babu wanda ake neman tsari daga wajensa sai Allah ba wanda zaka nemi ɗaukaka a wajensa sai Allah ba wanda zaka nemi mulki a wajensa sai Allah ba wanda zaka nemi ya kare ka daga dukkan wani sharri sai Allah waɗannan abubuwan da ire-irensu ba ne yin su sai Allah ba ne yin su sai Allah da dai karka ji tsoron wani zai maka su ko karka ji tsoron wani ba zai maka ba ba wanda zai maka idan da musulmi ke ba da lafiya ba za su ba arna ba ko ba haka ba haka da arna ke ba da lafiya za su ba musulmi wa ke bayarwa Allah shi kuma kowa halittarsa ne zai ba kowa to wannan kada yayi sai nuna maka Allah ba kamar kowa bane Allah shine Allah duk wanda ba Allah ba kuma bawan Allah ne duk waɗannan abubuwan da muka faɗa ba zai iya maka su ba Allah kaɗai ne mai iya yi kuma cewa ba zai iya ba ba a rage komai na darajarsa ba a'a an aje shi ne a ne a matsayinsa amma duk lokacin da kake jin cewa in an ce annabawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa ba mulki ba sa ba sa ba sa ire-iren waɗannan abubuwan sai ka ji wai an rage musu daraja to daman ƙarya kake baka san annaba ba baka san matsayin da Allah ya aje su ba baka karanta Qur'ani ba da al'adar garin ku ka fahimci annabawa da kiɗa da waƙa amma ba da nassin Qur'ani ba inda ka karanta nassin Qur'ani duk Qur'ani ya faɗa قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا da haka ka ce ni ma bana iya amfana wa kaina ko in tsare kaina Allah ji shi yake mu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa Masha Allah ni ma bana iya amfana wa kaina ko tsare wa kaina cuta sai abinda Allah ya so wa wai aka ce ya faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka gaya musu to yau sai wani yazo zo ya ce annabi yana kashewa ko yana rayawa ko yana azurtawa ko yana talamtawa wannan sai an faɗa shine san annabi in ku miliyan kuka faɗa dukkanin ku makaryata ne kuma annabi karya domin ayar qur'ani daya in ta ce eh in duk mutanen duniya suka ce a su ne makaryata ita ce gaskiya ita ce gaskiya to kuma wannan a tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro in an ce annabi baya azurtawa baya talautawa baya kashewa baya rayawa baya bada mulki to ina kuma shehi ina kuma shehi duk wani shehi kafafarsa da cogensa ya ce maka jikan annabi ne ta wajen kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba wannan in ma ya tabbata inda labarin dokin rano ne lissafin dokin rano ba kwanan da wani kilib ya yawo ba shehi yana lissafawa shi shehu tijjani in ka irga mutum ashirin da biyar za su kai ka ga annabi shi ne ɗanwa ne eh, eh, eh, a kaddara musallama hakan ne kan a kai ga annabi in an fara lissafi da gan shehu tijjani sai an irga mutum nawa ashirin da biyar ko kaga ai tafiyar da tsawo to yanzu fa misali ake labarin an ɗauko shi ne daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama baya kashewa baya rayawa baya talautawa baya azurtawa duk wannan aikin waye to yanzu shi annabi bai wannan ba sai ji kansa na 26 to kenan shi ya fa annabin kenan ina lissafin ya ya kwace maka haka ina ta zabo daka da Allah ya ce wa annabi ka ce musu ba ka yi wai shin kaskantawa ce? A'a gaya masa haƙiƙanin abin da zai gaya mutane na gaskiya da amana don kar wani ya zo ya musu coge to da kana karanta Qur'ani ka fahimci wannan ayar da kyau wani ba zai zo ya ce maka ka je kaulaha za ka samu mulki a sako maka wani zoben azurfa duk ya cinye ma hannu wai na jalabi ne duk dafa'i ne mecece mecece duk da bai bata baka lokaci ba sai ka ce ah to shi shehun na kaula waye shi Allah ya ce min annabi ma baya yi shi shehun ya kai annabi ne bai kai ba zai taba kaiwa ba to in dai annabi sallallahu alaihi wasallama tare da matsayinsa da darajarsa da martabarsa a wajen Allah kasantuwar shi yafi kowa cikin halittun Allah daraja a wajen Allah amma baya waɗannan ya nuna maka ba wanda ya isa yi a cikin halitta sai wa Allah ne kadai ne shi kuma mahalicci ne ba abin halitta bane wannan shine laifin yan izala ba wani abu ba kakka nada kakka rage duk wani sharri da za a yi wa ɗan izala wannan ya jawo masa cewa shehu baya yi amma yau da za ka miƙa wuya ka ce a shehu yana yi ba shi san makal yake nan ka zama nama ubangiji ya ce wala ya zalu na yuƙatilu luna kum hatta ya kuma an dini kum duk yadda za su yi za su yi don su da sun ku da aƙidar musulunci in za su iya barazana ce shari ne kage ne ko ma menene ba abin da ba za su yi ba ku dai sauka daga kan wannan turbar ta tauhidi kuma ku biya rima ku sha kiɗa waddu law tudhinu fa yudhinun yan waddu waddu waddu law na kama kafaru da dai Sheikh Fauzan yake cewa don haka babu abin da zai faru cikin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala face da ganin damar Allah. Sha alkhaira wa sha alsharra wa sha al'imana wa sha alkufra ko? Wa sha fadaka lafi mashi'aci kullu sha'in ma sha a kada ma ya sha lam ya Allah shi ya ga dama alheri ya faru, shi ya ga dama shari ya faru, shi ya ga dama imani ya faru, shi ya ga dama kafirci ya faru. kai komai a ƙarƙashin ganin damarsa ne abin da ya ga dama shi yake kasancewa abin da bai ga dama ba kuma ba zai kasance ba almartabatul rabi'a mataki na hudu martabatul khalqi wal ijabi mataki na halitta da samarwa fama sha'a duk abin fama sha'ahu duk abin da Allah ya so wa aradahu ya ga dama fa innahu yujiduhu sai samar da shi wa yakhluquhu ya halice shi duk abin da Allah bai ga dama ba baya halittarsa ba kuma ya samar da shi kuma in bai halicce shi ba ba zai faru ba saboda ba mai halitta sai wa sai shi alalahul khalqu wal amr Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin komai wa huwa ala kulli wakil kuma shine mai kula da komai az-zumar suratu zumar aya ta 62 alalahul khalqu wal amr ku saurara ku ji halitta ta Allah ce shi kadai wal amru haka gudanar da al'amarin halittar nasa ne shi kadai suratul arafi aya ta 54 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara ba wani abu da zai faru fil ardi a sama a ƙasa wala fi anfusikum ko a jikinku ku ƴan adam illa fi kitabin face yana rubuce cikin littafi shine lahul mahfuz min qabli an nabra'aha tun ba mu halicci duniya ba an gane ko kalmar musiba ma asaba min musiba ba abin da zai faru na wani abu mai faruwa musiba duk abin da ya same ka shine musiba sawa'an na alheri ne ko na sharri tare da sunan ya rikide ya zama na sharri amma nan ma asaba min musiba ba abin da zai faru na wani abu mai faruwa fil ardi ko a ƙasa wala fi anfusikum ko a jikinku ku ɗan adam in aka ce a ƙasa a dukiyoyinku a kadarorinku an gane ko fi anfusikum kuma a jikinku Allah ya ce to duk abin da kuka ga ya faru ba ba zai faru ba illa fi kitabin face sai da muka rubuta shi a littafin lauhil mahfuz yaushe sai Allah ya ce min qabli an nabara'aha tun ba mu halicci duniyar ba inna zalika ala Allah yasir kuma yin hakan abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki a wajen Allah tsara duk abin da zai faru tun kan ya halicci duniya kuma ya gudanar da abin har zuwa ƙarshen ta amma kai yanzu aka ce ka tsara abin da za ka yi kawai a wuni ɗaya an haɗa ka da aiki ko ka tsara zai wuya ka iya bi amma shi Allah tun bai halicci duniya ba da dubunnan ɗaruruwan shekaru ya tsara me zai faru kuma har yanzu ba a kuskure ko ɗaya ba a ciki kuma ba za a kuskure ba komai yana tafiya tiryan tiryan yadda Allah ya shirya shi to dole ne ka yadda da wannan in ka yadda da wannan to yana daga cikin yadda da kaddara ka yadda Allah kafin ya halicci komai sai da ya rubuta ba abin da ya faru sai da ya kaddara wasa kuma ya san komai kuma shi yake samar da komai kuma yake gudanar da shi subhanahu wataala wa adillatul ilmi adillatun kathiratun jidda shekwa zan yace dalilan da ke tabbatar da ilimin Allah dalilai ne masu yawa kwarai da gaske wa min jumlatil ladhi wasafa Allahu bihi nafsuhu cikin waɗanda Allah ya sifanta kansa da su a dunkule na sani al-ilmu ilimi fa innahu subhanahu wata'ala ya'lamu adada da yadkhulul jannata domin yana daga cikin ilimin Allah sanin wanda za su shiga aljanna nar da wanda za su shiga wuta wa zalika fi ilmihi azali wannan kuma ilimin sa ne na tintin talatale wa anna ma qaddarahu Allah ta'ala kuma duk abin da Allah ya kaddara la yuzadu fihi wa la yunqasu ba a ragewa ba a ƙarawa wa min zalika yana daga haka annahu ya alamu ahlal jannati wa ahlan nari Allah ya san zuwa ya aljanna ya san zuwa ya wuta an gane ko cikin wannan sharhin da malamai suke yi akwai raddi mai ƙarfi zuwa ga mummunan aqidar yan tijaniya ta cewa shehu tijani zai kai mutane aljanna cikin aljihu ba tare da an sani ba domin in ka ce haka to kenan za a ƙara adadin sama da nawa Allah kuma kenan za a rage adadin ‘yan wuta sama da yadda Allah ya sani, kaga wannan kafirci ne kaulan wahidan ga duk wanda ya san wannan ma'anar kuma ya kudirce duk da haka ya zama ne kafiri wallahi ko yana la ilaha illallah in ka yadda cewa za a yi wa Allah cogen lissafi a ƙara masa lamba ko a rage wannan zagi ne ga Allah tawaya ne ga Allah haka ko kana faɗan la ilaha illallah in ka kudirce wannan a zuciyarka ka kafirta wa ya'lamu ma hum amiluna kuma Allah ya san duk abin da bayi za su aikata nu'minu bi zalika mu mun yi imani da haka wa nattajihu ila al-amali kuma duk da haka mun kama hanya tukuru wajen yin aiki wala natanafasu fil qada'i wal qadari ba ma rigegeniya wajen kaddara da zartar da kaddara kaifa ba ma cewa ta ƙaƙa, wali maza ko danne wa kaifa nuhasabu ala shay'in qad qaddarahu kuma ba ma cewa dan me Allah zai mana hisabi akan abin da ya kaddara mana sai mun yi ba ma faɗa haka ila akhiril hidayat hazayat hazayanati kai izuwa dai sauran maganganu na soki burutsu da zaka ji wasu suna faɗa an gane ko sau da dama waɗanda ba ahlus sunna ba kuma ba sa kan akidu na ahlus sunna zaka samu suna da irin wannan kasassabar na yi wa Allah tambayoyi na rashin kunya makamantan irin waɗannan dan Allah zai kaza me yasa to Allah zai kaza ba shi yayi kaza ba ahlus suna ba sa wannan da haka duk mun yarda da waɗannan abubuwa kuma tare da haka mun suna gaban zatin Allah muna aiwatar da abin da ya samu gwargwaron iko. Wai za a ce na wukaci, kuma ba ma ɓata lokuta, wali ita wa ba ki alallahi kuma ba mai wa Allah karan tsaye. alwajibu alayka wajibi akan ka kai musulmi fi'lu ta'ati shine ka aikata ayyukan da'a wajtina bil ma'asi ka nisanci sako falaysa sha'anul abdi taftishu fi sirrillahi baya daga cikin abin da ya shalli bawa yayi bincike cikin sirrin Allah dan me Allah ya kaza wannan ba naka bane Allah ya fi karfin kai masa wannan ba Allah ba mahaifinka ba za ka yi masa irin wannan tambaya ba inda akwai girmama da mutuntawa baba dan me kai kaza dan me zaka ce ni kaza to ai kai ka samu ni kaza to in dai mahaifinka kai yayanka wanda kake mutuntawa kana jin nauyin kai masa irin wannan tambaya to ina kuma ga ubangijin halitta walillahi masalul a'la an ce shi wa ibrahim wai ya je sama ya je lauhil mahfuz wai yayi wa Allah bincike ya bincika komai filla filla dalla dalla wai ya ce ba dan kada ya kunyata Allah ba sai ya fito da ilimin da Allah ya ɓoye wanda mutane ba sani wani zindiki dan gane naga yana faɗa wannan a social media wai hatta huruful abin nan kuraman baki da ake cewa ta Hajji. waɗannan kuraman baki da Allah ya buɗe sura 29 da su a Qur'ani irin su alif lam mim alif lam mim ra sad yasin qaf da sauransu wai da ake cewa Allah shi kadai ya sani yace wai shi ya sani in ji ba shi dalmajirin yake faɗa yace shehun su yace shi ya san waɗannan ilmomin ka kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da sahabbai fasara alif lam mim ba da duk sahabbai musamman wanda suka fi kowa a cikin su guda hudun nan na farko Dukkansu su abin da suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai san me yake ne to amma wai in ji shi wancan muridin ya ce shehu Ibrahim ya ce musu ya sani to da ka mu a aqidar mu ta sunna wal jamaa bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane akwai inda Allah ya aje kowa anan zai tsaya akwai inda ba a ketarawa Allah wa ma utitu min ilmi illa qalila wa mukhasamatur rabbi jalla wa ala kuma yin husuma da Allah mai girma da buwaya innama sha'anuhul amal wa mukhasamatul ah, rabbi jalla wa ala sannan kuma ba ma husuma da Allah mai girma da buwaya innama sha'anuhul amal abinda kawai ya shalli bawa shine ya tsaya yayi aiki ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه شيسا لوكة عند النبي يقيا وصحبانسا أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار mazala ce duk da kuka gan ku kowannen ku an rubuta masa wajen zamansa ko a aljanna ko a wuta kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala nattakilu ala kitabina to in haka ne ba za mu jira littafin mu yayi aiki ba tunda duk ɗan adam dole ne ko dai wuta zai je ko dai aljanna ko an gama rubuta? to sai suka ce in haka ne to me muke salla me muke azumi kawai mu jira mana mu mutu kowa je ya tadda sa wa natruka al-amal mu daina aiki wa natruku al-amal mu daina aiki kala sai annabi ce la a a i'malu ku dai ku yi aiki fa kullum muyassaru lima khuliqa la kowannen ku zai yi aiki gwargwadon wanda aka kaddara masa idan kai dan aljanna ne sai Allah ya sauƙaƙa maka ayyukan aljanna ba za ka iya barin su ba ayyukan wuta kuma sai su gagare ka yi ko ka so ka yi ba za ka iya ba sau da dama sai a taya maka zina a inda ba mai gani amma ba za ka iya ba saboda me saboda Allah ya tsare ka ba dabara ka bace sau da dama sai a baka giya kyauta kai a gayyace ka ma da kuɗi a ce ka sha amma sai ka ga in duk duniya za a baka ba za ka iya ba ba dabara ka bace Allah ne ya tsare ka to amma wani yanzu sai ya sha kirar guda da kuɗinsa har ma bace ishe shi bai nemi rance ko ba haka ba to saboda shi dan wannan aka yi shi wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins Allah ya ce wutar jahannama mun halitta mata mutane da yawa da aljannu ma da yawa shi yasa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yusiruna biha har karshe shi yasa suna da taurin kashi yanzu kaga mutum yayi sata a kama shi a karya shi ayi yi kaza ya warke ya koma yayi wani aikin ta'addancin ya sha da kyar in kai ne sai ka ce doni me ma ya hada ni da wannan amma shi Allah Allah yake ma ya koma ya warke ya koma saboda wannan ita ce hanya to da haka manzo Allah ya bada formula duk abin da dai shi Allah ya yi ka in wata ce ko aljanna zai dora ka akan aikin ta kuma sai kaga aikin yana maka sauki yanzu wani bai san adadin rawukan da ya kashe ba amma kai yanzu ko kaza ka yanka Gabanka ka ya rinka faduwa sai an gama soya ta sannan hankalinka ya dawo jikinka akwai wanda yanzu ragon layyansa in za a yanka ba zai da yanka a gabansa ba saboda me jin nauyin jini amma wani mutane yake sharba wuka yake yanke su ba abin da ya shalle shi shi yasa idan Allah madaukakin sarki ya halicci mutum dan abu sai ya dora shi akan wannan tafarki fa amma man fa amma man a'ada wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu bil yusra wa amma man bakhila wastanana wa kadzdzaba bil husna fa sanyassiruhu bil usra Allah ya wani ya yi imani ya gaskata sai mu dora shi akan hanyar shari'a sai kaga abubuwan shari'a su ne masu sauki hankalinsa tashi yake yi in lokacin aikin hajji ya bai je ba ko da kuɗin bashi sai ya tafi amma ni ko a jikinsa bai shalle shi ba shi ba ta aikin hajji yake ba kanka ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya shi kallon world cup yake shi Allah Allah yake ma ya tafi Faransa ya je ya gano world cup shi Allah Allah yake ya gamu da Messi shi ana cewa a je a Makka hajji a tafi Madina a ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ta wanda yake ba shi ina ma ya samu ganin Ronaldo ina ma su haɗu da Messi kenan shi bukatarsa ta biya to kaga wannan ai wai kowa da kiwon da ya karɓe shi kishiyar mai akuya ta sai kura ce to ai kowa da kiwon da ya karbe shi qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ce inna sa'aykum la shatta ku sani ayyukan ku suna da bambanci aikin dan wuta daban da aikin dan aljanna aikin mai imani daban da aikin kafiri fa amma man a'ta wattaqa amma wanda ya bada abin da Allah ya ce ya bayar wattaqa kuma ya kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da aljanna da fasanu kuma yake son shigar ta fasanu yasiru lil yusra da sannan zamu sauƙaƙa masa ayyukan shigar ta cikin sauƙi wa amma man bakhila wastaghna da haka yace as-sababu min al-abd shi bawa ya riko da sababi shine nasa nafsihi kankin kansa imma ay yas'ada wa imma ay ko ya riki sababin da zai kai shi zuwa ga arziki ko zuwa ga tsiya wa amma man bakhila wanda ya rowa yake bada abin da aka ce ya bayar wastaghna ya wadatu gabaran imani da Allah da gaskata manzon Allah da yi masa biyayya wa kazzaba bil husna ya qaryata alqiyama da aljanna fasanu yassiruhu lil usra za mu sashi cikin wahala ana za mu dora shi cikin hakan hanyar da in ya bi ta wahala za ta kai shi ina ce wahala ita ce wuta Allah ya tsare mu al layl wannan aya tana cikin suratul lail aya ta 8 zuwa ta 10 fal minna al amalu da haka abin da ake nema daga wajen mu mu bayi mu tsaya mu aiki na gari wa tarkul amali sayyi mu bar aiki ba ta gari mara kyau amma al-ihtijaju bil qada'i wal qadar amma fakewa da kaddara cewa ai Allah ne ya kaddara ka ki aikin alheri falaysa bi uzrin wannan ba zai zama uzuri ba fa inna Allah ta'ala domin Allah mai girma da buwaya kada bayyana lana al-khaira wash-sharra ya riga ya mana bayanin alheri da kishiyarsa falaisa hunaka uzur dan haka ba wani sauran uzuri fannasu yaqauna fi mashakil sau da dama mutane suna fadawa cikin rigingimo bi sababi dukhulihim fi ashiya'a sanadiyya kutsa wasu cikin wasu abubuwan da laysa min ikhtisasihim ba su shafe su ba duk mutumin da ya shiga abin da bai shafe shi ba musamman cikin sha'anin Allah ya jefa kansa cikin rigima da ka ka tsaya akan abin da ya shafe ka abin da ya shafe ka game da Allah ka yi imani da shi ka bauta masa ka bi umarninsa ka gujewa hane-hanensa amma me yasa yayi kaza ya zai yi da kaza ba abin da ya shafe ka da wannan bai shafe ka ba an gane ko fa yaqulu sai ka ji wani daga cikin mutane yana cewa in kana Allahu qad kataba li an adkhula aljanna dakhaltuha ayin Allah ya kaddara zan shiga aljanna to sai na shiga ka da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shawo ai sai yayi to kaga ka jefa kanka a rigima maganar ƙaddara ba taka bace me naka aiki kawai ka tsaya kai aiki Ƙaddara ka bar wa Allah kayansa wa in kana kad taba liya an adkhula an-nar dakhaltuha ko ka je na cewa to ayin Allah ya kaddara mun zai shiga wuta ai dole sai na shige ta ka san daga cikin hujjojin da shedan yake batar da mutane musamman masu aikata manyan manyan laifuffuka sai ce ai ba makawa ba yin kanku bane Allah ne ya kaddara muku Ta ka kawai ku me na ku kawai ku yi a sha giya a sha taba aljanna ta mai rahoci wai ko da malami dace ne haka za wanda ya shiga miyagun ayyuka yana faɗa akwai wani abu da da mashaya taba sau da dama sukan yi saboda mashaya taba sun ɗan karanci ko kuma yanzu ne mun yi nisa daga inda suke damuna yara mun fi ganin ana shan taba to sai ka ji mutum yana cewa wallahi da Allah ai mun addu'a ni ma wallahi ta ishe ni so nake in daina ka ji rainin hankali lokacin da ka kama ka fara shanta durar ta kai ma kai ka jefa da kanka ka siya da kudin ka ka ɗora to yanzu kuma wai so kake addu'a ta raba ka can aiki ne ya haɗa ku yanzu kuma addu'a ta raba ku ai ba zai yi ba ai yadda aiki ya haɗa aiki ne zai ne zai raba idan ka kula da wannan wala ya amalu sha'an sai kaga mutum ya miƙe kafa ya ki aikata komai na alheri wai yana jiran kuma Allah ya yi masa abin da ya kaddara masa Fayu, ƙalu da hoto. idan mutum ya faɗi irin wannan ga abin da za a bashi amsa sai a ce anta la taqulu bi hadha fi nafsika amma ba ka faɗa haka game da abin da ya shafe ka kai a karan kanka hal taqudu fil baiti wa tatruku talabar wa tatruku talabar rizqi wa taqulu in kana Allah qad kataba li rizqan fasayassirhu li ka taba ganin mutum yayi zaman sa a gida yace to ni ba zan fita kasuwa ba An Allah ya kaddara min arziki zai zo ya same ni yana haka ko in bai da lafiya sai ce to ni ba zan je asibiti ba in Allah ya kaddara min zan warke zan warke baya haka da zarar ba shi da lafiya ya tafi ina asibiti ya ta fara jike-jiken ta zargade da zarar bai da kuɗi ya tafi neman kuɗi ko na halal ko na haram baya jira ce Allah zai kawo amma aikin alheri ne sai ce a'a Allah ya yi masa to wannan kuskure ne fara da gaske out takhruja wa tas'a wa rizq ko ka fita kai aiki tukuru dan neman arziki albaha'im wa tuyur abin mamaki dabbobi da kake gani da tsuntsaye la taqa'u fi aukariha ba sa zama a cikin shekasu tsuntsu baya zama a shekasa. fita yake yi ne ya nema ma'ana hatta dabbobi Allah ya kaddara musu ne aiki to ina ga kai mutum Allah ya ce su tashi su yi aiki tare da sun san shine mai azurtawa amma sun san sai da aikin zai musu amma sai ka zauna jibgegen ka da kai ka ce ba za ka yi komai ba ya Allah ya maka bal takhruju wa taqlubu rizqa kai bari ma dai tsuntsaye da dabbobi fita suke su ma neman arziki وجاء a cikin hadisi cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da a ce kuna dogaro ga Allah dogaro na gaskiya to wani irin dogaro ne na gaskiya shine a aiki A'a. gashi Muzala zai faɗi misali a cikin misalin za mu gane me dogaro na gaskiya sai ce la razaqakum da Allah ya azurta ku kama yarzuqu daira irin yadda yake azurta tsuntsu sai ce tagadu khimatan tsuntsu yana wayar gari da yunwa domin shi tsuntsu bai da suto baya ajiyar abinci baya dumami. iya abin da ce yake shiga shekarsa ya bacci da haka in ya tashi da safe cikinsa empty yake tashi amma sai ya fito daga shekar ya tafi nema wata taruhu bi tsanan kafin yamma ya koshi kaga tsuntsu da yawa yi gari da yunwa bai zauna ya ce to Allah zai kawo ba sai ya ce me sai ya fita nema to fitan nan nema ita ake buƙatar kai ma kai da tsuntsu ya fita nema sai sai ne sai ya samu saboda mai nema yana tare da samu kuma tare da haka tsuntsu shine mai cikar dogaro ga Allah ashe kenan dogaro ga Allah na gaskiya ba shine me ƙin aiki ba da dolanci da lusaranci da ƙin yin abin da ya kamata a'a cikar imani shine ka tsaya ka yi aiki tukuru in ilimi ne ka tsaya ka yi shi daga sai kai burabura in kasuwanci ne ka tsaya ka yi shi daga sai kai shi da dolanci duk inda ake wata samina ta koyar dabarun nema ka je ka sa kuɗinka ka koya da kuɗi ake neman kuɗi amma kawai kai ka gaji sai da tattasai a wajen babanka da haka ba za ka ci gaba ba kai tsaya a nan a'a ya ake sai da tattasai irin na zamani ya ake noma na zamani shekara ɗari akwai dabarun noma amma fa ba su ne za su yi aiki yanzu ba saboda mutanen ma sun canja ita kanta ƙasar ma ta noman ta canja kuma in rawa ya canja in kiɗa ya canja sai rawa ta canja a da an nemi ilimi babu rubutu babu karatu amma yanzu fa dole sai da rubutu sai da karatu sai ma da intanet sai da kwamfuta sai da kaza sai da kaza karka ce mu muna nan yadda iyayenmu suka ban mu a su ma iyayen naku ba yadda nasu iyayen suka ban su suka rayu ba sai da suka motsa haka wannan ita ce ka'idar rayuwa duk mutumin da bai fahimci rayuwa ba bai fahimci duniya ba to za a sha shi masalla da dan sakwato mana za a yi babu shi haka in kasuwanci kake yi ka nemi dabarun kasuwanci irin na zamanin ka. in ilimi kake kai karatu irin na zamaninka na yanayinka an gane ko in ka komai ka yi shi gwargwadon zamani gwargwadon yanayi gwargwadon ci gaban da rayuwa ta zo Allah shi ne zamani shi yake juya zamani dole in ya juya zamani ka karɓa ba kai kai kanka ba da a jaki ake tafiya wani likita yake bani labari wata rana eh, akan eh, allurar anesthesia shi ƙwararre ne akan wannan ɗalibi na ne muna na je Aminu Kano na ziyarce shi sai ke bani labari yake ce mun malam ka san yadda da ake farkon matakin farko da aka fara operation yace lokacin ba anesthesia allura da ake wa mutane su ta dauke musu jin radadi wani lokaci ta sa bacci wani lokaci kaza nace ya zan yi sani wannan aiku da yace to asali jirge mutum ake yi itace ake zuwa ta bayan mutum a jirga itace yace da an jirge ka kafaɗi kannan sun yanka ka san ɗinki to ana nan ana nan aka zo a Nasiriya a yi maka bayan an yi ta ɗauke maka hankali da jin raɗaɗi in an gama aikin sai yi wajen awa nawa kana bacci to yanzu an zo kana ji kana gani za a rinka aikin kana ma gani ana yi to duniya haka take tana tafiya tana tafiya tana tafiya gaba ba mu san me za yi ba shi yasa sahabbai da suke suna da kwakwalwa suna da hankali suna da hangen nesa ba kauyawa bane ba gida dawa bane a gamsu alamomi na cewa duniyan nan za ta yi tafiya Abdullahi dan Abbas da zo fassara wa idhal isharu utilat na daga cikin alamomin tashin alkiyama za a yi nesa da raƙuma al'ishar jam'u ashira ashira shine raƙuma taguwa mai ciki to taguwa za ta bar cikin gari a daina ganinta ma'ana ka ce raƙumi zai nesa da mutane sai abdullahi ɗan abu zai ce to lallai Allah zai kawo wani sauyi a duniya saboda a wancan lokacin ba zai yi a rayu babu raƙumi ba wani wajen shi ake hawa a ɗaukaya a jawo ruwa a yi tafiya a yi kaza a yi kaza a yi kaza wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil Abdullahi na ya ce to lallai Allah zai yi mana wani abu a nan gaba mutanen gaba ba za su rayu da rakumi ba amma dole za a kawo musu makwafin rakumi to ana nan ana nan raƙumi ya tafi sai aka kawo kura kura ita ma ta kore kurar ta zo yanzu an kore a kori kurar ma ita ma shine Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam da raƙumi da dawaki da jakuna da alfadarai Allah ya ce don ku hau ku kwalliya kuma zan halicci abin da ba ku sani ba. Yau gashi Allah ya halicci abubuwan da da yawa da zaka taso mutane ‘yan shekara ɗari biyu baya kacal ya ɗari na ɗari domin yana daga cikin ci gaban da ake cewa an samu a lokacin Obasanjo ban manta ba na tafi karatu Sudan 1999 digirin farko mulkin Obasanjo lokacin babu wannan waya in za mu bugo waya daga Sudan gida layi muke wajen landline su sun fara samun a lokacin sun fara samun salunar, amma ba ba wannan ba android ba wannan kifa din irin rakani masai da sauransu da wannan jitiri yake ci mata kome wannan mai rubujin kamar iwa yana cikin abin da nake tunna malam Jafar da shi wallahi idan muna zaune a office a makaranta ya dauko ta wannan jigime miyar mai eh, salula mai danna lamba dan har yabar duniya shi ba ai wannan ba ba ai android ba lokacin zama ba android amma wannan jinjime miyar mai danna danna ita yake da ita da haka a lokacin mai ta sha'awar ma da ya fito yana danna tasa Ka ga ganin shekara ashirin ne baya ko kaɗan da haka to ina ka ce ka ɗauko irin su shehu ɗan bodiyo yanzu ka dawo da shehu ɗan godiyo? ya ga ga kaza ga jirgi ga kaza ga kaza abin zai bada mamaki ko to da Allah subhanahu wataala ya shafa zan yace fallahu fataraha ala ɗalibin riski". Allah ya halicci dabbobi akan neman arziki wa ala fi'lil asbabi da kuma yin ayyuka na sababba wa hiya bahaimu duk da dabbobi ne ba sa magana wa anta rajulun akila amma sai kai katoto da kai kana magana amma ka ce kai ba za ka fita ka nema ba Allah ya kawo maka wa aidan har ila yau law anna ahadan saraka minka da wani zai satan maka wani abu hal taqulu hadha qada'un wa qadarun zaka ce to ai haka Allah ya kaddara ba za ka faɗa ba yanzu da wani zai zo kana zaune ɗima ma sai ce kaddara ce za ka karɓa to am tashtakihi ko ko za ku yi rigima bal tashtakihi tabbas rigima za ku yi wa tadrubu ka nemi hakkin ka wato khasimu kai husuma da shi wala tahtajju bil qada'i wal qadar anan ba za ka kafa hujja da kaddara ba da ka mu gane cewa yadda da kaddara dole ne amma ba a kin yin ruko da sababi a ce kaddara ce sababi daban kaddara daban sababi naka kaddara ta Allah ko kowa yana